har mu ta bi risali ba an yi zata ne amma ya ce a tuma ba maka tana mai ban tsoro na albarka na garbakin ga taudan kuran daga Ko da ɗana goda maka mata kuran wajaran alhaji ya yi godiya maka wa sami shawara abu a tabbatar wanda hannun dama ta faɗa wa? jirgi ya daji kare ya bi mai kalan har ya Allah ba mun ruwa mai dawa. Allah ka bamu ba a ciniki sarki yayin ka ya lantarki wa Alhaji ma'an wanda babu kago ya yi tsoro. Allah ya ka da alheri. Kudu ni yara da mata kuma ganga ma da jira kunya mai ɗaki mai ɗaki a mana sarki mai imani bai ya kyashi ban shi kai kowa ya rike kaya ba da gari da mana hamu dare mai ban koro na babban dan ya da kai maza ka karya tsinki gama ya yi niyyar zuwa ya mai dan kuran naga ga galaba dauji kan ta yi bira. Dan ya ji digon da ni mu dan kuren daga dan amadu kuren daga ga dan kyare magane wona da dan gariban wai ba amma bariya da ke ba ka ku batu Allah na za ka gaba na sarki banna tuna komai baya umaru zai mutuwa sai Allah da na uwar makamo bola ni kin da zama da babban kida da waka gagara karya na garba kunduma ina gaji a zama ga baban ku mutanen kyauta kungo mai ga sarki ba ne ba zaki ba mai jirgi giya ga sarki ya ga dau ya yi wuni gun gaura sai mara ne ka ga na ba ga ni